بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan yammaci mai tara albarka yammaci na litinin na kuma 22 ga watan rajab a wannan shekara ta 1439 kuma kana yammacin da idai da takwas ga watan hudu a shekara ta 2018 miladiya daizin eh tara ne ko tara ga watan hudu a shekara ta allah ta'ala a karatun risala za mu tashi a darasi na 91 darasin da ya wuce shine na 90 maka ce na 89 darasi na 89 shine darasin wal aymanu billahi arba'a sai darasi na 90 shine wa man nazara an yuti Allah falyutihu shine darasin da ya wuce shine na 90 maka ce tuba harshe maka ce na 89 ma'ana maka maimaita 89 su kenan wannan shine darasi na 91 duk dai muna magana ne a babi na 31 babu fil aimani wan babu da ke magana kan abin da ya shafi rantsuwa da kuma an alwashi ko bakacci ibn abi zaid al-qarawani rahimahullahu azza wa jalla wa man harrama ala nafsi shay'an mimma ahalla Allah lahu fala shay'a alayhi illa zawjatihi fa innaha tahrumu alaihi illa ba'da zawjihi قال رحمه الله الإمام ابن أبي زر القرواني وأن أكي مشي كان بيد مالك الصغير قرامي إمام مالك ابن أنس wanda ya rasu shekara ta 389 yake cewa a cikin littafinsa na risala ya ce wa man harrama ala nafsihi shay'an dukkan wanda ya haramta ma kansa wani abu duk wanda ya haramta ma kansa wani abu da wannan abin yake halas mace ko namiji ya haramta ma kanshi wani abu shay'an wani abu wanda yake wannan abin halas ne kullum da ke ko misali ya ce shi ya haramta ma kanshi yalo ya haramta ma kanshi yalo har abada ba zai sake cin yalo ba ko ba zai sake cin naman akuya ba ko ba zai sake cin kifi ba ya haramta ma kanshi cin kifi ko ya haramta ma kanshi shan miyar kuka ko shan miyar wake na fatan kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ya haramta ma kanshi cin tufa apple duk wani abin da yake halas da Allah ta'ala ya halatta shi kuma ya ce ya haramta ma kanshi shine inda malam yake magana qala rahimahullah wa man harrama ala nafsi shay'an dukkan wanda ya haramta ma kansa wani abu bayan ubangiji subhanahu wataala ya halatta shi kuma ya ce ya haramta ma kanshi wani abu mimma ahallallah mimma ahallallahu lahu daga cikin abubuwan da ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta mashi qala rahimahullah fala a alaihi na farko babu komai a kansa abin da ake nuni da babu komai a kansa babu kafara amma dai zunubi ya aikata zunubi laifi ya aikata laifi saboda wajibin shi ne ya nemi gafarar ubangiji wajibin shi ne ya nemi gafara na Allah subhanahu wataala domin Allah ta'ala yana cewa qul ara'aytum ma anzala Allahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu abin qul law azina lakum amala allahi taftarun ko Allah ko abin nan Allah ta'ala ya ce qul ara'aytum ma anzala allahu lakum min rizqin abinda Allah ta'ala ya sauka muku na arziki kuka raba shi wannan halas wannan haram Allah ne ba ku izini ko kuma kagar karya kuke mishi to kaga kenan haramun ne wala taqulu bi alsinatikum alkadhiba hadha halalun wa haza. haramun لتفتروا على ala الكذب kazi su Allah bai yadda ka haramta abin كما ya halatta ba kuma bai yadda ka halatta ka haramta ba ka ci yana cutar da ke sai ce ba ci ba malam ga abu kaza ce alhamdulillah so sai ka ga damuwa daga wanda ibaka sai ka ce wallahi irin wannan abu na ci yana yana yana yana damuna ko kana fama da cuta kaza misali ka ba shi lemo lemo na sha sai ce ba zai sha ba sai ya ga damuwa a tare da ka sai ce yana fama da ulsa ita kuma ulcer ba ta haɗuwa da tsami kun ci wannan da kyau ko ko ka ba shi soyayyen nama ya ce a'a da ya ga alamar damuwa daga gare ka sai ce yana fama da ulsa ulsa kuma ba ta haɗuwa da soyayyen abu to kaga shi kenan ya ce a'a amma ba haramun ba lokacin da ya samu sauki sai ya ci ba shi kenan ba so duk abin da ka san yana cutar da kai idan an baka sai ka ci a'a asali wa annabi sallallahu alaihi ma ma'aba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat annabi sallallahu bai taba aibanta wani abinci ba abinci bai taba aibanta shi ba in ishtahahu akala in abincin ya mishi sai ya ci in bai mishi ba sai ya bari shikenan damo fa aka kawo damo aka gyara shi aka kawo manzan suna ya ce a wanda ya ba da zaman ya ga damuwa a tare da hasan suna ya ce bai samu mutane suna ci ba khalid bin walid ya ce haramun ne ya ce a'a ni dai ban ga mutanen mu suna ci ba khalid bin walid ya ja daman shi ya ya shafe shi ba shikenan ba to kun ga annabi salama bai taba aibanta abinci aibanta ai abu kaza ba ai kaza ba dai duk bai cikin karantarwa balle mutum ya ce ya haramta ubangiji subhanahu wataala ta ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allaha la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqakum Allah halalan tayyiba wa taqullaha allazi antum bihi mu'minun Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani la tuharrimu kada ku haramta tayyibati daɗaɗan abubuwa na halas ma ahallallahu lakum da Allah ta'ala ya halatta kada ku haramta ka ce kai ka haramta ma kanka cin abu kaza wannan ba shi wani karke kaza wala ta'atadu kar ku ketar iyaka domin wani ketar iyaka ne inna Allah rahibul mu'tadin Allah ta'ala bai san masu ketar iyaka wa kulu ku ci min ma razaqakum Allah daga cikin abin da Allah ta'ala ya azarta ku da shi ku ci halalan abin da yake halas tayyiban kuma mai daɗi wata kullaha allazi antum bihi mu'minun ku tsoron Allah wanda yake shine kuka imani da shi daga bai halatta ba a yadda ba haka kawai ka ɗauki wani abu da Allah ta'ala ya halatta ka cikin haramun ne a gare ka yanzu muna magana ne ta ɓangaren hukunci mutum me hukuncin mutumin da ya ci wani abu ya ce kai ya haramta ma shi wannan abu bai sake ci ba har abada ina fatan kun mai wannan da ke ko قال رحمه الله ومن حرم على نفسه شيئا مما أحل الله له fala alai babu komai akan sa qala rahimahullah illa fi zawjaji Matsaloli biyu ne suka fita a ƙarƙashin wannan matsalar cewar fala alai babu komai a kansa ma'ana babu ka fara. babu ka fara kenan sai tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala in kuma jami'an hizba suka kama shi suka kai shi gaban alkali sai kuma alkali ya duba ya ga me daidai da shi na hukunci ya hukunta shi ko da ya ajiye shi a gaban benci ne har zuwa a tashi zaman kotu shi ne alajabtar da shi domin ba a haramta abin da yake halas ƙala rahimahullah illa fi zaujatihi sai dai matar shi mutumin da ya ce da matar shi hiya alaihi haramu hiya alaihi haramu ka gana larabcin ku ita matar shi <laughs> a gare shi haramun ce Wana jina da ke ko hiya alaihi haramun ita matar shi a gare shi haramun ce to idan ya faɗi wannan ta zama haramun a gare shi har sai ta auri wani mijin qala rahimahullah fa inna ta'rumu alaihi ba illa ba'da zawji fa inna to lalle ita matar ta mu alaihi tana zama haramun a gare shi illa ba'da zawjin har sai bayan ta yi wani aure domin saki daya baya haramta ta gama saki daya baya harata mace ga mijinta saki biyu bai harata mace ga mijinta wana jina da ke ko miji ya saki mata yi saki daya ba haramun bace a gare shi miji ya saki mata yi saki biyu matar ba haramun bace a gare shi mun gano wannan da ke ko to kenan yanzu ya za ta zama haramun gare shi in ya sake ta saki uku lokacin da ya sake ta saki uku to lokacin ne ta zama haramun a gare shi to tun da ya ce hiya alaihi haramun ita matan na haramun ce a gare shi kenan ya sake ta sake uku kenan ya sake ta sake uku qala rahimahullah illa ba'da zawjin sai dai bayan wani auren wannan ga matar da daman sun riga sun tari ga matar da daman sun riga sun tari ma'ana ya sadu da ita sun yi tarewa ta aure to shine illa ba'da zawjin kun gane ko to amma idan yanzu aka daura auren sai kuma ya sake ta yanzu ba tare da sun tare ba to sai a ɗaura a yi sabon ɗaura da sabon sadaki da sabon wali da sabon siya kun gane bambancin da kyau su za ku gane irin wannan masa'il idan aka ce talaqun ba'in ka rike wannan sosai in dai ka ce talaqun ba'in saki ne da yake nisantawa ma'ana yake nisanta mata da miji ba sa zuwa kusa sai da sabon aure kulwar sai da sabon aure shine abin da ake nufi kenan ba za ta dawo da kome ba kun gane ko ba kuma za a ce sai ta auri wani ba shine talaqun ba'in shine albainunatu sughra da albainunatu alkubara albainunatu sughra ita ce sabon auren da za a kulla shi ba tare da matar sai ta auri wani ba kun bai ci magana ta da ke ko albainunatu alkubara ita ce auren da ba zai a ɗaura shi ba sai ta auri wani mijin kun gane bambancin da kyau ko kamar saki ɗaya gaban alkali talakun ne ba'in haka za ka sun ce talakun ba'in talakun ba'in abin da ake nufi da talakun ba'in ba zai yi su ci gaba da zama ba sai da sabon aure duk da saki ɗaya ne amma da yake aka yi shi gaban alkali to ba zai yiwu mijin ya ce ya yi kome ba domin in ya yi kome al'aikin da alkali iya warware shi dama inda ka hukuma ta shiga irin wani wata take to in aka ce sai da sabon aure to ya gama ta tara da ta ce ta yadda ko ba ta yadda ba dan sai ya buga fasta sai ya shigo ciki yan takara shine ma'ana sai da sabon aure to mu dawo mu idan mutum yana da matashi kuma sun yi zaman aure sai ya ce haramun ce a gare shi to yanzu sai ta auri wani mijin daban don saki uku ne saboda ba za ta zama haramun a gare shi ba sai sakin da yake uku in saki ɗaya ne ba haramun bace a gare shi in saki biyu ne ba haramun bace a gare shi magana ake yi mata saki ɗaya bai ce ya dawo da ita ba sai ya sadu da ita to wannan saduwar ta tsaya matsayin kome kai tsaye kun ci magana kaga duk wani ana magana ne akan saki ɗaya ko saki biyu amma in yake saki uku to babu damar a yi aure babu dama su zama aure hatta ta kiyar zaujan ghaira shi yasa mutumin da ya ce hiya alai haramu mutane su rike bakin su ana ba shi hakuri cewa wallahi ya zauna da ita haramun ce a gare shi ita kadai ce mata ai haramun ce har a gare shi a ah, ya ɗebo da yawa da mutane su rike lafazan da suke faɗa wannan matsaloli guda biyu su suka fita daga waccan ƙa'ida da mala ya faɗa ya ce wa man harrama ala nafsi shay'an ai ga gama ta shahalar sai a gare shi mimma ahallallahu lahu daga cikin abin da Allah ta'ala ya halatta mishi fala sha alai babu komai a gare shi domin Allah ta'ala shine mai halatta shine mai haramta yanzu abin da yake gare shi shine domin gafarar ubangiji subhanahu wataala sai malai ce illa fi zawjatihi sai dai kadai a matar shi kenan idan matar shi ce yace da matar shi hiya alai haramun to yanzu ta haramta a gare shi fa inna harumu alaihi to matar shi za ta zama haramu a gare shi illa ba da zaujin sai bayan wani mijin kuma mijin ya sa da ita ne hatattun ke zaujan ghaira domin wannan jumlar tana matsayin saki uku ne wannan jumla tana matsayin saki uku ne wannan matsala ɗaya kenan sai matsala ta biyu da malamai suke bada misali a ƙarƙashin wannan da ba ta shiga ƙarƙashin a alaihi a ga yanzu wannan illa fi zaujatihi ba ta cikin a alaihi ko tunda a mata ta zama haramun a gare shi matsala ta biyu ita ce mutumin da yake da baiwa idan mutum yana da baiwa to baiwar halas sai a gare shi ko da baiwar tana da aure abin nan zamanta na baiwa ya katsa wancan auren sosai ya ce da baiwar shi ita baiwar ta shi haramun ce a gare shi ya faɗi wannan ne da niyyar ya yanta ta tunda a lokacin da ya yanta ta to ta zama haramun a gare shi in mutum yana da baiwa sai ce ya yanta ta ta zama ya to ta zama haramun gare shi ba zai sadu da ita ba illa ta hanyar aure sai dai ya aure ta kullum dan yanzu ta zama ya kamar yadda kasan ba zai tun ba zai sadu da wancan sai dai da aure to haka ita ma wannan ba zai sadu da ita ba sai dai da aure So ke idan ya ce da baiwarsa haramun ce a gare shi kuma ya faɗa haka ne da niyyar ya yanta ta wannan jina da kyau ko to kenan ta zama haramun a gare shi dai bayan sai dai da aure sai dai in ya aure ta to amma idan haka kawai ne kawai shi dai kawai ce haramun ce a gare shi ba wai da niyyar aure ba ba wai da niyyar ya zama da ita baiwa ba to wannan wata matsala ce daban kun ga dai yanzu bai halatta mutum ya haramta abin da Allah ta'ala ya halatta mishi ina fatan ku bai tona da qala rahimahullah wa man ja'ala malahu sadaqatan aw hadiyan ajza'ahu fulufu قال رحمه الله ابن أبي زر القرواني رحمة الله تعالى عليه wa man ja'ala malahu duk wanda ya sanya dukiyarsa da ya mallaka sadaqatan ta zama sadaka ya ce dukiyarsa gaba ɗaya ya ba da ita sadaka fi sabilillah ya ba da ita sadaka aw hadiyan ko ya ba da ita hadaya aje ka'aba aje a yanka kullura ya ba daman duke tasa rakuma ne in ce rakuma ne ga sanan guda 500 ko dubu ko nawa ne in ce a kora su gaba ɗaya a ji maka a a yanka ko shanu ko awaki duk kaga da su ake hadaya sai dai hadaya ana farawa ne daga sama zuwa ƙasa rakuma shanu awaki layya kuma tumakai shanu rakuma to ibn abi zai ce man ja'ala malahu sadaqa duk wanda ya sanya dukiyarsa ta zama sadaka aw hadiyan ko kuma ya sanya ta ta zama hadaya ya ce ya ba da ita hadaya ƙala rahimullah ajza'ahu a ajza'ahu sulusu ɗaya bisa ukun dukiyar ya yi ɗaya bisa ukun dukiyar ya wadatar ba sai an karɓa duka ba ba sai an karɓa duka ba sai malamai suke cewa wannan yuridu idza kana zalika fi yamin wannan idan ya zama na a babin rantsuwa ne ko kuma babin alwashi ya rantse da Allah duke shi ya bada ita sarka fi sabilillah jama'a ku shaida kuna ji da ke ko ya faɗi haka ko kuma ya yi alwashin dukiyarsa gaba ɗayan tafi sabilillahi jama'a ku shaida kun ga ko rantsuwa ko kuma alwashi idan a wannan babin ne ya bayar to a za a hufulufa abin da za a karba ɗaya bisa ukun ya isa ɗaya bisa ukun dukiyar ya isa sai a ban mai ba sai an karba duka ba kun bai ci magana ta da kyau idan rantsuwa ya yi ko kuma alwashi ya yi na dukiyarsa to ɗaya bisa ukun dukiyar ya isa a matsayin ya fita daga rantsuwarsa ya fita daga rantsuwarsa ya ce amma idan samma amma idan ya ambata bai ce dukiyar ba aka ga dukiya na a dunkule fada kulura amma idan ya ambata ya ce mota shi kaza da mota shi kaza da mota shi kaza ce da kyau ko ko raƙuman shi kaza ko gidan shi wuri kaza gidan kaga ya ayyana a dukiyar tashi to wannan ya lizince shi abin da ya ayyana wannan abin da ya ayyana din ya lazumce shi shi za a karba kawo ko da ya wuce sulus kenan ko da ya wuce sulus kenan قال رحمه الله ومن حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام إبراهيم أهدى هديا يذبح بمكة وتزئه شاة قال رحمه الله وإن لم يذكر المقام فلا شيء عليه قال رحمه الله ومن حلف بنحر ولده duk wanda ya rantse da Allah zai yanka ɗan shi karatu ke nufa eh duk wanda ya rantse da Allah bi hari waladihi zai yanka ɗan shi fa’in zakara maqama ibrahim to in ya am wajen rantsuwar idan ya ambaci irin yadda annabi ibrahim ya ce zai yanka ɗan shi kulur irin yadda annabi ibrahim ya yi yunkurin yanka ɗan shi ah, da allah ta'ala ya bada labarin cikin tsoratu al-yaqatin da ya ce falamma asalama wa tallahu al-jabin wa nadaina an ya ibrahim kada sadaka ta ru'ya adin zuwa ma'ana irin yadda annabi ibrahim ya ce inni ra'aytu fil manami anni azbahuka fanzur ماذا ترى قال يا ابتي فعل ما تؤمر قال ستجد ان شاء الله من الشاكرين har dai zuwa karshe ya ambaci irin wannan kissa tsakanin annabi ibrahim da dawa annabi isma'il ne ko annabi ishaq dalili in ka ce isma'il dalili in ka ce ishaq dalili eh? ban ji ba wanne ne annabi ibrahim ya yi yankawa isma'il ko ishaq eh ai gulamin halim mai haƙuri eh? ta ba sunan ba tun da sifa ce eh yau ba tafsiri muke ba قال رحمه الله من حلف بنحر ولده فإن ذكر مقام ibrahim idan ya ambaci irin abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da ɗanshi annabi ismail ƙalar himullah ahada hadiya to yanzu ba ɗan nashi zai yanka ba hadaya zai baya ahada hadiya sai ya ba da to kuma tun da hadaya ce raƙuma su ne kan gaba sannan sai shanu sannan sai awaki sai tumakai mana abin nan raƙuma shanu tumakai sai awakai jajaye ke na suna karshe shi ne sai ba da hadaya to wannan ba da hadayar mustahabi ne ko wajibi wasu malamai suka ce mustahabi ne amma wasu malamai suka ce wajibi ne kasance wata wajibi ya fi ƙarfi kasance wata wajibi ya fi ƙarfi ku lura da kyau hadaya قال رحمه الله hadayar. sai ba da hadaya bahu bi makka za a yanka hadayar ne a makka za a yanka hadayar ne a makka idan a makka za a yanka hadayar to kenan za a sai hadayar a wajen makka a wajen harami domin a shigar da ita harami kulwar da ke ko in za a yanka hadaya sai an tabbatar da hadayar an zo da ita ne daga wajen harami ba za a yanka hadaya ba sai ta hada alhillu da alharam dabbar da za a yanka a matsayin hadaya sai idan an zo ita daga wajen harami ma'ana kenan idan idan a tarihi ya tabbatar maka wannan gidan gonan a cikin harami yake kuma a nan aka haife su a nan suka girma a nan suka tashi to ba za ka gaba za ka siya a wurin ka yanka a nan ba don ba su fita wajen harami ba to mai da aka ce maka waɗannan dabbobin hadiyar daga sudan aka kawo su ko daga nijar ko daga najeriya ko daga qatar ko daga bahrain kaga duk daga ina ne wannan misali duk da haka faɗi wurin da yake wajen harami ko daga jidda ne duk kaga wajen harami قال رحمه الله أحد أحد يذبح makka za a yanka a makka wannan kenan ko a yanka a makka ko a yanka a mina wani yankan ya zama nau kenan biyu ƙalar rahimu wallahi zuwa bi makka sai a yanka a makka in za a yanka a makka to za a zo da ita daga hillu daga wajen harami in kuma za a yanka ne a mina to sai an tabbatar da an tsaya da ita a arafa sai an biyo da ita ta arafa arafa shi ma dai wajen haram arafa wajen haram mina cikin haram kuna jina da kyau mina tana cikin haram arafa tana wajen haram yasa kuka ga da muke maganar aikin hajji cewar wanda ke cikin garin makka zai je aikin hajji zai ɗauki niyya a cikin makka domin kafin ya gama aikin hajji sai ya fita haram domin aiki hajji bai cika sai an yi arfa ita kuma arfa tana wajen haram ne shi sa zamanin jahiliya idan sun zo aikin hajji ba sa zuwa arafa sai su tsaya a ƙarshe ƙarshen mina farko farko musdalifa cewar ya za su su fita maka su fita harami ya za su su fita harami in sun fita harami suna ganin kamar sun saba ma Allah kaga ba bautar Allah da imani da ilimi ake bautar Allah su suna ganin ai zunzurutun biyayya ga Allah ne su bauta mishi a cikin harami saboda an sun fita arafa sun fita wajen harami kaga wanda ke cikin wanda bai cikin harami zai iya farauta a arafa don ba harami ba ce ba ta cikin haramin makka tulwar da ke amma wanda ke cikin harami da ake hajji ba zai farauta a arafa ba domin shi yana cikin harami bambanci dai shine idan zai yanka ta a makka hadayar to za a shigo da ita daga alhillu idan za a yanka ta a mina za a fito da ita daga arafa za a tsaya da ita a arafa ku lura da kyau qala rahimu la ahda hadiyan sai ba da hadaya kenan ko da bai samu sararin zuwa makka ba sai ba da kudin hadaya in an je a yanka yanzu ba kana mina ba ne sai ya yi amina sai ya yi wannan maganar amina zai yanka ɗan shi mai hukuncinsa ba shi ne ahada hadayan ba bayan zakarar makam in yi ambaci makam ibrahim ma'ana irin abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da annabi isma'il ya ambace shi to abin da zai yi a ahada hadiyan zai ba da hadaya to shi yanzu a mine yake ko a kaduna ko a niger ko a ghana ko a cameroon ko a india ko a germany ko a usa ko a ina ne alamin da ya ba a cikin garin maka yake ba me abin yi in yana da sarari shi ya tafi aiki haji ya amfani da tafiyar tasa yanka ko ya tafi umara ya amfani da tafiya tasa yanka ko kuma ya ba maniyyata kuɗin nawa ne kuɗin hadaya bana kun lura da kyau ko nawa ne kuɗin hadaya kuɗin hadaya kaza ne sai ya cire kuɗin ya bayar in an je don Allah a yanka mishi shikenan ina ba ta mun gane karatun qala rahimahullah tujzi'uhu sha in ya yanka akuya ta wadatar ta isa wa tujzi'uhu sha akuya ta wadatar kenan in so wannan akuya ta wadatar idan iya karfin shi yake da shi amma yana da karfin raƙumi raƙumi zai kamar da mai asamar da ya fara ko sannan sa sannan in dai yanka akuya ta yi قال رحمه الله وإن لم يذكر المقام amma wurin maganar. da ya rantse zai yanka ɗan shi bai ambaci abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da annabi ismail ba fa ƙala fala shi alaihi babu komai a kansa sai ya roƙi Allah gafara ya faɗi ɗanyen magana ya faɗi mun min alƙauli wa tsoron ina ne ce kuma ana magana wurin da irin tsuwa ba fa ya ambaci makamin Ibrahim fa ke maka ba ya ambaci abin da ya faru tsakanin annabi Ibrahim da annabi Ismail a wani wuri a nan da muke karatu a garin ko a ko'ina ko an goko ne ce ya rantsi da Allah zai yanka ɗan shi kamar yadda annabi ibrahim ya faru da annabi isma'il shi kenan shi ne makam ɗin abin da ya faru tsakanin annabi ibrahim da annabi isma'il ita shi ma zai yi na farko da yanzu in ya kama ɗan shi yana wasu wuka kulle shi za mu yi ƙwarai kuwa kulle shi dole 'yan sanda su kama yi su kulle shi to yanzu me zai fitar da shi daga wannan rantsuwa da shi shine iyanka hadaya in yana maka ya ba ya je in ma yana garinku ne ya aika da kuɗin maka a sai hadaya a yanka domin ita hadaya baligan hadayan baligar ka'aba ne ita hadaya a haram ake yanka ta ko ya je yanka ko ya ba da an je a yanka mishi shine ka fara rantsuwarsa shine fita daga abin da ya faɗa a gane karatu ba wai ya faɗi maganar a can makamu ibrahim a ji a cikin haramsa ai duk ah, hukumomi suna sa ido kawai waɗannan abubuwa ai dabbobin da ake yankawa a can sun bakar karfin a ce wai ƙasar ce take take abin nan ai ba ƙananan dabbobi ana shigar da su daga ƙasashe sosai ana shigar da su daga ƙasashe kai ma za ka yi jigilar ba sai ka bi hanyoyi na diplomasiya ba ka tambaya ya ake yi ka loda su a jirgin ruwa ba sati biyu bane zuwa sati uku sun isa saudiya sai ka shanu ka tambaya kawai yadda ake yi hukumar kasar can ta yadda da lasisin ka hukumar kasar ku yadda za a yi ma fito shi kenan sai ka dabbobi ka sayar ka ci riba insha Allah ta'ala ka samu lada an kai niyyar haka qala rahimahullah wa man halafa bil mashi ila makkah fa hanisa fa alayhi al mashi min mawdi' halafi qala rahimahullah wa yamshi in sha'a fi hajj aw umrah قال رحمه الله فإن عجز عن المشي ركب ثم يرجع ثانية إن قدر فيمشي أماكن ركوبه قال رحمه الله فإن علم أنه لا يقدر قعد وأهدى قال رحمه الله وقال عطاء لا يرجع ثانية وإن قدر وإن قدر ويجزئه الهدي قال رحمه الله وإذا كان ضرورة أكنا كويكي قال رحمه الله وإذا كان ضرورة جعل ذلك بأشك جربه بأ جربه ba a gyara da nuskar da da wuce malam ba a gyara to ya ake yi sai ya koma gefe ka yi jawabi قال رحمه الله وإذا كان ضرورة جعل ذلك في عمره وإذا طاف وسعى وقصر أحرم من مكة بفريضة وكان متمتعا والحلاق في غير هذا أفضل وإنما يستحب له التقصير في هذا استبقاء للشعث في الحج qala rahimahullah wa man halafa bil ila makka duk wanda ya rantse zai kama hanyar zuwa makka a kafa ban ji ba wa man halafa tafiya a kafa ai da kafa shi da eh shi fa yanzu mutumin kairawan ne a kairawan yake rubuta littafin kuma kairawan tana nan gefen atlantic ocean ne a ƙasar tunisia sai maka ƙara gaba lura tana nan gefen atlantic ocean ne kairawan a ƙasar tunisia ya ƙala rahimu wallahu man halafa bil mashi ila makka duk wanda ya rantse zai tafi da ƙafa zuwa birnin makka shi ya rantse da allah da ƙafa zai tafi kuna jina da ke ala rahimullah fahanisa misali yace in fa'altu kaza fa alayya al-mashy ila makka yace in dai na aibakata kaza in fa'altu kaza in har na aikata abu kaza fa alayya al-mashy ila makka to na dora maka na tafiya makka da kafa yace in dai ya aikata sai ya tafi makka da kafarsa wana jina da ke ko ko kuma in dai bai aikata ba sai ya tafi da kafarsa ya ce in dai bai aikata ba sai ya tafi da kafa sai bai aikata ba ko kuma ya ce in dai ya aikata sai ya tafi makka da kafa sai kuma ya aikata yanzu mai ke gaba shi kenan eh tafiya makka ku lura da kyau qala rahimahullah wa man halafa bil mashi ila makka duk wanda ya dora ma kansa zuwa makka da kafa bai ce hajji ba ko umara qala rahimahullah fa hamisa sai warware magana tunda ya ce in fa'altu kaza fa alayya al-mashu ila makka in har na aikata abu kaza to na ɗora ma kaina zuwa makka a ƙafa sai kuma ya aikata ai kaga ya warware ko ya warware abin da ya faɗa ko kuma ya ce in dai bai aikata ba to sai ya tafi makka da kafarsa ba da mota ba ko da babur ko da ko da jirgin sama da ƙafa zai tafi in dai bai yi ba sai kuma bai yin ba qala rahimahullah fa alaihi almashi sai to yanzu tafiya makka da ƙafa ta kama shi qala rahimahullah min mawdi'i halifihi daga nan inda ya rantse din shin daga nan wurin da yake tsaye ko daga garin kun bai ci magana ta da ke ku? idan daga wurin da ya rantse ne ka fahimci magana ta da ke ku to sai ya rantse sai zama na yaren tsene a kwakungu to daga kwakungu zai fara tafiya mun ce daga wurin ne in kuma an ce daga garin ne to haka daga garin ne na ma'ana daga kwakungu zai iya hawa mota zuwa abdulsalam garage in ta sauke shi a wurin sai ya kama hanya ya fita ta ko kuma ya hau mota daga mashin daga nan zuwa mai in ta sauke shi a mai tumbi mashin ya sauke shi a daga ƙarshen mai tumbi shatale talan nan kaga sai kama hanyar sarkin fawa haka zai fi mai yake ke ina gaya muku karatu ne to shine mai fasara min mawdi halafi daga inda ya rantsi in daga wurin da ya rantsuwar a tsaye ne ko a zaune daga wurin to kaga daga nan zai fara in kuma an dauka daga garin ne to daga garin zai fara yasa mai asamar ne ya ce daga garin ake nufi ba wai daga wurin da ya rantsuwar ba qala rahimahullah falyamshi sai ya kama hanyar tafiya in sha'a fi hajjin a umara in ya ga dama ya yi tafiya domin ya riske aikin hajji ko ya tafi domin ya umara tunda asali bai ce zai yi hajji ko umara ba saboda haka kaga faɗar aikin hajji da malam ya yi an ne abin ne amma idan umara ce dama mun faɗa cewar umara dukkanin kwanakin shekara lokacin umara ne so yana zuwa tunda daga nan afirka ya tafi kaga zai fita ta juba kenan zai shiga ta juhufa kenan yana shiga juhufa sai ya biya ta rabik sai ya ɗauki harami in ya ɗauki harami a rabik allahumma labbaika umara sai ya huce birnin makka shikenan wannan an nazar din nazar ta'a ne nazar ta'a ne nazar ta'a ne domin duk wanda ya ce maka ya kudiri tafiyar zuwa makka me yake nufi haji ko umara kuluran hajji ko umara ko nau kenan biyu ko kuma sallah a masallacin ka'aba nau kenan uku to kowannen su safar ta'a ne to malam ya ce fal yamshi sai ya tafi ka gana umarni sai ya tafi a wannan hali a halin zai iya tafiya da ƙaba ko ko falyamshi ya tafi ko da ba zai iya tafiya da kafa ba ya hau akan abin hawa qala rahimahullah fa in ajaza anil mashi idan ya gagara hawa abin hawa ya dan yi tafiya kaɗan sai ya kasa tafiyar rakiba sai ya hau abin hawa fara ji da kyau ko abin hawa zuwa ina zuwa makka sai ya lissafa didi inda ya fara hawa abin hawa da inda ya ƙara hawa qala rahimahullah thumma yarji'u usaniyatan sannan daga baya sai ya dawo in kadara in ya sami iko fa yamshi a makina rukubihi sai ya taka da ƙafasa wannan wuraren da ya hawa abu eh? hawa ban ji ba aiki bai kare miki kaga ya tafi daga misali ka ce da afani la'uwa ya kuma daga mina ya taka zuwa kaduna daga kaduna da ya ji kaza haka sai ya hau mota zuwa jos don kaga yana neman borno ne ta yana ta jos zai bi kenan ko ta yana kaga zai bi borno ne in ya borno sai bi injimaina Maina sai ya fita zuwa niyali ta sudan sai ya bi burtu sudan sai ko ya bi ta nan burtu sudan ya tsallaka ko kuma ya bi ta misira kun ci eh hanyoyin da zai to wuraren da ya san ya hau abin hawa sai ya lissafa su kullum lura sai ya lissafa daga wuri kaza wuri kaza abin hawa ya hau daga wuri kaza wuri kaza abin hawa ya hau daga wuri kaza wuri kaza abin hawa ya hau in ya gama ya je maka ya dawo sai zai bi waɗannan wuraren da kafa shi ya tattaka su ba cewa yi zai je da kafa ba shi yasa kullun zama wurin karatu shine haske zai daidaita maka maganganunka zai daidaita maka al'amuranka kuma bai wannan da kyau kuma da wuya dai yanzu mutum ya ji karatun nan gaba ɗayan shi ya ce bai gane komai a karatun ba eh balle ya ce ko karatun yana sama ko yana ƙasa ko yana tsakatsakiya kuma bai wannan karatun da kyau yau saboda haka mutum ya kiyaye bakinsa wa fa ya fafu aimanu قال رحمه الله فإن علم annahu la kaduru idan ya san asali ma ba zai iya ba ka'ada sai ya zauna wa ahada sai ya bada hadaya eh idan ya san ba zai iya ba eh idan ba zai iya ba kuma shi ya sani kuma shi ya san Allah ya san zai iya ko ba zai iya ba kun da jogo? qala rahimahullah wa qala ata cikin manya manyan gogaggun malaman makka yana cikin manya manyan gogaggun malaman makka ata ibnu abi rabah ya rasu shekara ta 115 ko da 14 a muwatta muna cewa anan kuma suka ce 115 kaga kenan dai wata kila karshen shekara ko farkon shekara ma dai malamai dai sun kara 14 ne ko 114 ne ko 115 babban malami ne yana cikin almajara abdullahi bin abbas na cikin almajiran abdullahi ibn abbas abdullahi ibn abbas ya zauna a makka kusan shi ya rike maka a cikin sahabbai bayan rasuwar manzan allah sallallahu ta'ala da sallama abdullahi ibn abbas ya dawo makka abdullahi ibn mas'udin kuma yana kufa kulwar hisa ga abu hanifa da ilimin kufa kusan duk daga abdullahi ibn mas'ud ne ilimin makka da sauransu daga abdullahi ibn abbas ne kuma mai cewa da kyau amma daga bai abdullahi ibn abbas ya koma fa'if ya ce zaman Makka ya yi tsauri yana ganin zan da shigo umara yi domin Allah ta'ala ce a maka fa wa man yurid fihi bi duk wanda ya yi nufin zai aikata ba na bai ma aikata barnar ba kawai ya ji zai yana nufin zai yi ne nuzuqhu min azabin alim za mu ɗanɗana musu zafar azaba irada kawai kaga wannan suka san awe yake balle mutum ya mai da makka ƙasa mai tsarki wurin karuwanci ko aikin shi kenan fito ya dinga jigilan mata yana kai su suna karuwanci yana ɗora musu kuɗaɗe su biya shi shi ba abinda ya sani da sauran barna da ake yi duk wata ‘yan uwarka da ka sani da ta ce za ta je maka ta je ta umara ta dawo babu magana wai ta je umara ta zauna ta yi hajji wanda Allah ya hore mai umara ya je umara ya dawo in ya samu sarari ya je aiki hajji wanda ya samu sararin aiki hajji ya je aiki hajji amma mutum ya je umara ya ce wai zai zauna wai yana jira ana bin shi yana bi wannan ba addini ana bauta ma Allah ne da ilimi ba da wa qala ta ata ibn abi rabah yace la yarji usaniyata ba sai ya dawo biyowa ta biyu ya zo ya tattaka wurin ba la yarji saniyata ba sai ya dawo dawowa ta biyu ya zo ya tattaka wuraren da kafa shi wa in qadara ko da ya samu iko tunda dai ya hau abun hawa ya shallake wurin shi kenan wa yujzi'u al hadiyu in yi hadaya ta isa eh waɗannan wuraren da ya tsallake da ya hau abin hawa kullum da kyau ko ba ya ce zai tafi kafa ba ne to da ya kama tafiya a kafa sai kuma ya ga bari ya hau abin hawa to ai kun ga karatun da muke ɗansu cewar wuraren da ya taka abin hawan nan zai dawo ya sake wuraren da ya hau abin hawa zai dawo ya taka su da kafa sai a tsabu na abi rabah ya ce a'a ko da zai iya yi din ba sai ya yi ba ya yi hadaya in ya yi hadaya to ba sai ya taka ba in ko bai hadaya ba kwana ji da kyau ko saboda ka a kiyaye qala rahimahullah wa idza kana daruratan idan ya zama wata larura ce ta daban na ku ya ce saruratan wa idza kana saruratan idan shi din ya zama sarur ne wanda bai taba aikin hajji ba eh, shi bai yi aikin hajji ba shi ne bisar kenan ko ai muna da wani suke aikin hajji a nan muna da wani suke aikin hajji ba ko ga alhaji za ka na tsoro كان idan wanda ya waccan maganar bai taba aikin Hajji ba. ja'ala zalika fi umara sai ya sanya wannan tafiyar tashi ta zama umara wannan tafiya da ya yi sai ta zama umara saboda haka fa'iza tafa ba ya ce zai je da kafa ba ne idan ya isa miqati ya dauki harami har da ya isa ka'aba fa'iza tafa idan ya dawafi wasa'a ya yi safa da marwa no kenan daman ya yi harami no kenan uku shi kenan daman umara rukunanta uku ne shiga shiganta uku ne harami da dawafi da kuma sa'i ala rahimahullah wa qassara kuma yayi taqsir me taqsir shine saisaye ba ƙwarya molo ba ba ƙwalkwabo ba yi saisaye aikin ba askin ba ba ala rahimahullah ahrama min makka sai ya harama daga nan makka bi faridatin da aikin hajji bi faridatin da aikin hajji wa kana mutamatti'a kaga yanzu ya zama mai tamattu'i ke idan waccan tafiyar da yayi ya yi ta a cikin ya isa cikin kwanakin aiki hajji kuma za ka domin zama mai tamattu'i ne idan ka yi umara a cikin watannin aiki hajji kuma baka dawo garin ku qala rahimahullah wa kana mutamatti'an ya kasance mai tamattu'i qala rahimahullah wal hilaqu amma kwalkwabo ƙwaryan molo fi ghairi haza a inda ba mai tamattu'i ba afdalu shi yafi wala shi da kyau yanzu ai aiki hajji kamar yadda muka fito a babban aiki hajji muna da shi kala uku ko dai ifradi aikin hajji cilo ko kuma kirani aikin hajji da umara a gwame ko kuma tamattu'i nawa kenan uku to a tamattu'i shine za ka yi umara sai ka fita da ka kammala umarar bayan ka kammala umara sai ka dawo ka sa ka na gida ka sa turare ka yi aski ka sa ka shafa turare ka sha mai mai kanshi ka wanka da sabulu in ma mutum yana da iyalin su tayi tamattu'i su kasance tare da juna duk babu har zuwa lokacin fita aiki haji bakwai ga wata sai kuma su yi um, abin na harama da aiki haji a nan birnin maka wannan shine tamattu'i to haka yayi umara to wanda ya yi tamattu'i yayi a lokacin da ya kammala umara yayi sai sai shi yafi akan yayi kwalkwabu kuna shi na da ke ko akan yayi kwalkwabu qala rahimahullah wa inna ma yustahabu lahu taqsir abin da sa aka ce an so mishi shi din mai tamattu ya yi saisaye fi hadha a wannan tamattu'in istibqa'an lisha'af so ake a rage suma fil hajji domin aske ta aiki hajji domin aske ta aiki hajji domin yanzu idan ka yi kwabo watakila saura kwana uku a fita aikin hajji ku lura da ke ko saura kwana uku ko kwana biyar a fita aikin hajji mana takwas ga wata ta yi to sai ga kafin a gama aikin hajji kan naka babu sumar da za ta tsatsafo da za a aski ina fata mun gano wani da ke saboda haka wanda ya yi alwashin zuwa makka da kafa kun ji hukuncinsa hukuncinsa shine ya kama hanya ya yi alwashi ya yi ma'alla alwashin zuwa aikin hajji na ƙafa haga wannan safaru ta'a ce tunda nazaru ta'a ne tunda nazaru ta'a ne za a cika shi sai ya kama hanya wa رحمه الله ومن نظر au ila المدينة أو إلى بيت المقدس أتاه inna wassalata bi masjidaihima wa illa fala shay alayhi qala rahimahullah wa man nazara mashyan ila madina duk wanda yayi alwashin zuwa birnin madina da kafa da kafarsa zai zai zai tafi birnin madina au ila baitul maqdis ko kuma zai tafi baitul maqdis qudus kenan falastin da kafa mhm. qala rahimahullah atahu marakiba ya samu ya je akan abu ya samu ya je akan abu inna wassalata bi masjidaihima in yayi niyyar yin sallah ne a masallatan guda biyu ba wai ya je garin ba wa illa in ko yi niyyar zuwa garin ne garin Madina ko garin udus falashe shay alaihi babu komai a kansa ba sai ya je ba dole shi zuwa garin ai daban ne ibadar shine zuwa masallacin madina masallacin manzara salama ka je ka sallar raka'a ko masallacin kudus masallacin da annabi suleiman ya gina ka je ka sallar raka'a Wani shine ibada kuma su ne ake tafiya ta kanasta su kuna jina da ke ko su ne ake tafiya ta kanasta su domin a ibada wajen waɗannan masallatan ba قال رحمه wa ma غير هذه thalathati مساجد اما ان بند waɗannan masallatai ya uku بند waɗannan masallatan uku wanne kenan ka'aba masallacin من Allah na Madina da masallacin Qudus in ban da su fala ba zai je fala ya atiha ba zai je wannan wurin da yi alwashin zai je mashiyan ba zai je da kafa shi ba wala rakiban ba zai je da abin hawa ba lisalatin na zaraha don yin wata sallah da yayi alwashin zai qala rahimullah wa yusalli bi mawdi'ihi ya salla a nan inda yake misali yana mina ya yayi alwashi sai ya je masallacin Kairawan na garin mai risala ya je yayi sallah shine farko masallacin Afirka ko a nan yammacin Afirka da arewacin Afirka yana cikin daɗaɗɗun masallaci a duniyar musulunci ya sai ya je masallacin kairawan ya yi sallah a a yi sallah a masallacin su da kofin ya yi sallah kaga balle ya ce ko national max da ke abuja ko masallaci da ke borno ko yake kano ko yake kaza ko yake kaza da masallacin juma da ke borno da masallacin juma da ke mena duk su ba wanda ya fi ƙalar imawa ma gairu hazi salasati masajin amma ban da waɗannan masallatai ya uku fala ya atiha ba zai ce ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ya ce la tushaddu rihalu illa ila salasati masajid ba a shirya tafiya sai ga masallatai ya uku masallacin Ka'aba da masallacin shirke da ke Madina da masallacin Kudus su kadai ne ake shirya musu tafiya ina fatan kuna ji da kyau amma mutum ya ɗauri ɗamara ya ce ya tafi hubbari na shehu usmanu da ke sokoto wannan zunzurutun kafirci ba a yi bid'a ne ba a yi ko ya ce akwai wani masallaci a kaula ya tafi ko wani kabari ba tafiyar kabari a wuri ka duk waɗannan sun kai turu sina wa shajaratan ta khuruju min turu sina abin haka ko wa shajaratan ta khuruju tambutu bi wa shajaratan ta khuruju min turu sina bi duniya su akilin a turu sina eh min ah, abin nan na suratul mu'minun dutsen turis sina ba nan ne Allah ta'ala ya magana da annabi Musa ba wa ta takhruju min turis sina a tambutu biduni wa subqil bigilil akilin aga turis sina an kenan kuma ga shajarata mubaraka da mubaraka an tabbatar da amma da Abu Huraira ya ga wani ya dawo daga a Abu Huraira aka gani ya dawo daga wurin wani ci mai ina da haɗu da kai da baka je ba saboda me da anasalama ya hana ce la tushaddu ba a shirya tafiya ta kanas ta wani wuri ya ji masallacin Ya'u ko masallacin ka'aba ko masallacin madina na annabi sallallahu alaihi wasallama ko masallacin qudus in dai ban da waɗannan masallatan to ba a shirya tafiya balle ga dan cewa mutum yayi gaggawa shi bai ma je hubara ba ya tafi ya tafi makka wannan wannan kuskure wannan kuskure dole a ilmantar da mutane ilimi a ilmantar da mutane ilimi aikin hajji bai da alaƙa da zuwa kabarin shehu usmanu ta kusa ko ta nesa ta kusa ko ta nesa ba shi da alaƙa kuma idan ba haka ba waɗanda suka je yake hajji kafa shehu usmanu ɗin fa shi shehu usmanu da ake ta babai ya je yaki hajji ko bai je yaki hajji ba to in arwaye ya je yaki hajji din ya je kabarinsa kafin ya je yaki hajji bai je kabarinsa ba don lokacin babu kabarinsa kun gane wannan to haka kowanne mutane suke tatsan mutanen suke shan jininsu wani ya ce ga kabarin shehu usmanu sai an je kafin aje ake haji wani kuma ya ce ga kabarin waliyansu a kaula sai an je a tara rahila guda ake duk waɗannan ba a yi su da su da ma waɗanda ba su ba duk ba a wannan tafiya ina fata mun gane wannan da kyau ba a yi musulunci bai da da su ba musulunci so yake ka zama ɗa a cikin al'umma bawa na Allah subhanahu wataala shi shi kadai kada ka bari waɗansu mutane suna bautar da kai da sunan falala ko sunan sunan albarka ko su ba irin sunan da ba a kaka ba duk waɗannan tafi ka'aba ja'ala Allahu al-ka'abata al harama qiyaman lin-nas قال رحمه الله وما غير هذه الثلاث مساجد فلا ماشيا ولا راكبا idan yana wani gari ne fa yace yayi alwashi in dai na dan takara ya ci zaɓe. to sai ya je abuja da kafarsa zai je ba zai ba don ba nazaru ta'a ba ne ba zai yi ba da bai da alaka da karatu wannan ba zai yi ba mun ba nazaru ta'a ba ne ba nazaru ta'a ba ne a wannan duk na nazaru ta'a ba ga ma cewa yi zai je madina ba in ba masallacin ba ne aka ce ba zai je ba قال رحمه الله ومن نذر رباطا بموضع من الثغور فذلك عليه أن يأتيه قال رحمه الله ومن نذر رباطا دون دي الواشن زي جي ترى وتقوها da yake tsammanin za a iya kawo musulmai hari bi mawdu'in a wani wuri min daga cikin wuraren da ake tsammanin za a kawo musulmi hari shi kuma yayi alwashin sai ya je ya toshe wannan wurin fa zalika alaihi to kaga zuwa wannan wurin alaihi ya zama wajibi a kansa an yi atiyahu ya tafi ya zama wajibi a kansa ya tafi ubangiji subhanahu wata'ala ya karba mana sanya wannan karatu ya zama sanadin tsira ne a gare mu duniya da lahira kuma ya amfanar da mu wannan karatu zuwa nan muka tike karshen tsagi na farko na alahkam ahkam hukunce-hukunce da ke da alaƙa da al shari'iyya da ake da su a cikin aka kasa su kashi hudu to zuwa nan ne maka kashi maka kammala kashi na farko wanda ke da alaka da al'ibadat dukkanin waɗannan abubuwan ibadat ne in ka lura da kyau haƙƙin Allah subhanahu wata'ala ne kai tsaye kaga dai annazur annazur yana ga cikin ayyukan Allah ta'ala Allah ta'ala kadai ake ma annazur ake ma alwashi ina fatan kun bayyana wannan da kyau rantsuwa da Allah kaɗai. ake yi ba a rasuwa da wani Allah layya Allah ta'ala kaɗai ake wa kaga ai layya ba nama ne na a ci a gida ba kawai dai waɗannan wasu hukunce-hukunce sun biyo bayan biyo bayan layya da aka yi magana waɗannan su ne abin da suke da alaka da al'ibadat yanzu za mu shiga kuma tsagi na gaba kaga aure akwai haƙƙin allah akwai haƙƙin ka miji akwai haƙƙin mata da sauransu allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahu bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu a da ya uku ya eh kashi a'a ciwon ya haura shekara ɗari a raye daban ciwon kuma ya rasu shekara abin nan ta ɗari bayan hijira daban yanzu muna magana ne sahabi akwai sahabin da ya rasu bayan shekara ta ɗari da hijira ba wai muna magana ne akwai sahabin da ya rayu shekara ɗari a rayuwarsa ba kun gane ku kaga an kace shekara ɗari a rayuwarsa a kowace idar kafin hijira da bayan hijira ke kun yanzu kuma muna magana zurutun shekarar hijira akwai sahabin da ya rasu shekara ta ɗari bayan hijira shi ne mai kenan na idan shi da ya wacce magana sarura ne mai taɓa yake larura ne to ka gane wai ka kana daruratan ja'ala zalika umara sai sanya hakan ya zama umara

ba a yi wani mutum ya kama mutum zai iya shirya tafiya domin ya je ga abin da ake cewa mutum mutumin fir'auna ne ba a yi ba a yi amma idan wata tafiya ta kai ka misira ka je karatu ko wata harka ta kai ka ba bai hana ka kaje wurin eh tourism kenan duk abin da shi da tafiya don wani wuri da musan ba a yi san muhimman shi ta yanzu muna karatu mun samu lokaci sai mai tarihin waɗannan abin ya ɗan shigo ƙwalwata lokaci lokaci haka mu samu mu ga magabata da yawan sunansu kan maimaitu a mu a ce a samu a yi tarihin su haka ko da ko da wani wani zai iya daukan darasi biyu wani darasi ɗaya haka zai amma idan an kama mu lamun kuma mu'jizat ko na alaikum salam eh ne masallacin kudus shi ne masallacin aqsa na alaikum salam eh takakkiya ba eh

Eh, kaga safar mu ibaha eh, kenan ba wai ya alakata ta da addini ba da su insha Allah amma tana bukatar dawabit tana buƙatar ƙa'idoji da ƙarin bayani subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik